نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallo da saurare waɗanda ainihin suke kallonmu da kuma sauraronmu kai tsaye da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga allah muna gode mishi muna roƙon allah ya taimake mu allah ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan allah ne ko manzon allah ne muna godiya ga allah a yau ga shi allah ya haɗa mu a cikin ɗaya daga cikin manyan masallatanmu na jihar kaduna masallacin juma'a na a sheikh abubakar mahamudu gumi haka ko ɗaya daga cikin masallatai wanda yake bayyana albarka ta ainihin ahalus sunna a ƙarƙashin da'awa ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa ahalus sunna kwarjini da muhibba allah ya ƙara haɗe kan ahalus sunna a duk inda muke baki ɗaya a duniya da kuma najeriya a musamman wato takardar gayyatar ta zo da wata takarda sama da ita ta girmamawa ni a wurina shi sa kullum da yanayin kunci da nakan samu kaina wanda zai bayyana a cikin laccan nan ina mutunta takardar gayyatar kwarai da gaske takardar gayyata ce a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bidiya wai kamatu sunna ɓangaren matasa na nan garin rigaciku ina roƙon Allah maɗaukakin sarki waɗannan matasa Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu albarka a cikin rayuwarsu kuma kamar yadda suka taso suke ƙoƙarin su raya al'umma da ilimi da faɗakarwa Allah ya raya su ya raya zurriyarsu da ilimi da faɗakarwa to sama da wannan takarda ta gayyata akwai kuma takarda a sheikh yusuf sambol gacikum wadda ita ma kuma tana ainihin ƙara wato karfafa gwiwa halarta zuwa wannan wuri na ainihin wannan muhadara hakika shi kan shi maudu'in da aka bayar za a yi wa'azi din a kai maudu'i ne wanda yake ya ja hankali na kwarai da gaske kuma na yi sha'awar shi to sai dai uzurin da nake bayarwa kullum musamman wannan shine zuwa na na biyu wannan masallaci na samu kaina a halin kunci kwarai da gaske domin sai jiya na rufe tafsirai na na ce tafsirai ne saboda kusan wuri hudu nake yin karatu a kullum tun daga sanda azumi ya kama har zuwa jiya kun ga nauyin yana da yawa jama'a akwai karatuttuka da muke yi na fiƙihu da tauhidi da safe muke karfe shida na safe ake fara da rabi zuwa karfe takwas a tashi a koma a yi karatu na tarihin annabi sallallahu alaihi sallama a ƙarƙashin fiƙihu sira na littafin profesa zaid karfe goma zuwa sha biyu mu zo a yi tafsirin alkur'ani karfe hudu da rabi zuwa karfe shida tafi a sake karatun sahihul bukhari karfe tara zuwa karfe sha daya na dare to har zuwa jiya kwanaki 25 dinnan jama'a kun ga akwai kuncin lokaci na so a ce wannan ainihin makala da zan gabata a nan na rubuta ta amma sai na ga bari in yi amfani da wasu ayoyi na alkur'ani da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu in faɗakar da mu akan wannan maudu'i. kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi mu'alis suna dama qur'ani da sunna su ne aka san da su ba a san mu da tatsuniya da mafarkayya da ainihin wato abin nan shirin baci ba Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda aka sani a tarihi zaman shi na farko shine a garin makka da zama ya zama annabi ya yi hijira bayan shekara goma sha uku ya koma ainihin madina da zama zaman shi a madina ya sha bamban da zaman shi a makka domin zaman shi a makka zama ne inda aka zauna tsakiyar maguzawa mashaya burkutu 'yan caca marasa kan gado don haka ba abin da suka sani sai a shari'a shi yasa ayoyin da allah ya rinka saukarwa da surori a makka irin salon da suka ɗauka ya sha bamban da irin salon ayoyi da suka sauka ainihin a madina da surori kaga duk inda ka ji kalla a ƙur'ani to makiya ce saboda kafiri sai da tsawa domin shi da jaki ba su da bambanci jakin ma ya fi shi daraja domin shi jaki ba a yi shi don ya karbi umarni daga allah ba don haka aka samu tsawa da maganganu masu nauyi akan waɗannan ainihin wato kafirai na maka a ƙarƙashin surori makiyat da aka iso madina allah maɗaukakin sarki sai ya dubi madina gari ne wanda yake ɗauke da nau'ukan al'ummomi mabambanta akwai larabawa ƙuraishawa waɗanda suke su ne annabi da sahabbai waɗanda suka iso muhajiru na kenan akwai larabawa waɗanda ba ƙuraishawa ba akwai ƙabilun ausu da Hazraj waɗanda su ne aka samu a cikin ainihin madina su ne ƙabilun su jabir da su anas ibn malik allah ya ƙara musu yarda sannan ta wani ɓangaren kuma idan ka koma cikin su larabawa ƙuraishawa mabambanta ne kun ga annabi hashimi ne sallallahu alaihi wa sallama abubakar taimi ne umar adawi ne usman amawi ne hakanan za ka tattara su sai kuma ka sake dawowa cikin waɗanda su kuma ba ƙuraishawa ba za ka ga akwai su abu musa al-ash'ari ash'ariyawa ne daga yaman akwai su tufail da su abu huraira su kuma dausawa ne daga su ma ƙasar yaman wannan dangane da ƙabila kenan in ka zo ka dubi madina a yanayin addini kuma za ka ga cewa madina ta ɗauki wani salo ga annabi da sahabban shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wa radiyallahu ta'ala anhu musulmi ne masu imani da allah maɗaukakin sarki ingantaccen imani ga kuma yahudawa da kiristoci su kuma waɗannan kafirai ne masu lalataccen imani saboda littattafan da addinan sun gurɓace sannan in ka dawo sai kuma ka dubi ga waɗanda suke ragowar mushrikai ne waɗanda ba addini suke bi irin na ahlul kitabi ba ba kuma addini suke bi irin na alkur'ani da sunna ba to nan ka koma ka dubi yahudawancan su kuma a cikinsu su ma ƙabila ƙabila ce akwai waɗanda suke banu ƙuraiza akwai banu nadir akwai banu kainuka waɗannan din nau'uka ne na ƙabilun yahudawa to kaga ka kalli madina dangane da rarrabuwar addini ka kalli madina dangane da rarrabuwar kabila to dawo ka kalli madina dangane da rarrabuwa kuma ta aikin yi mutanen madina da yawancinsu manoma ne sukan noma ainihin dabino inabi kaɗan daga cikinsu sukan noma wasu 'ya'yan itatuwan banda dabino da inabi kamar yadda kaɗan daga cikinsu sukan yi noman hatsi kamar alkama da dawa da makamantansu to ta wani bangaren kuma kusan zaka ga duk mutumin madina shi kuma ainihin yana da wani nau'in kasuwanci da yake yi kai tsaye ko kuma yana yi ta hanyar mudaraba yana ba da kuɗi ana haɗawa ana zuwa ana sarrafawa a dawo a zo a raba riba ko kuma da gwargwado yadda ya kama akwai wanda yake kuma yana da shaguna amma ba zama yake da kanshi ba to ina son ku kalli madina a haka kenan madina tana da diversification a cikin harshen 'yan zamani wato akwai harhaduwar al'umma akwai kasuwanci akwai harkoki na nema iri-iri to don ka san musulunci shine kadai addini Haka babu irin wannan kwama calar harhaduwa aƙidoji da mabambantan addinai da kuma mabambantan ƙabilu da makamantansu don haka salon surorin da ayoyin ya saba da aka zo madina sai allah maɗaukakin sarki ya marhabanci annabi da saukan mai da suratul bakara to wa ma adraka ma suratul bakara mecece suratul bakara suratul bakara ita ce surar da ta sauka a madina wadda take ɗauke da bayanai a farko-farkonta dangane da abin da ya shafi nau'ukan aƙidu ɗin can ta fara da muminai ta bayyana matsayinsu ta zo ta bayani dangane da baƙaƙen arna mushrikai su ma ta bayyana matsayinsu ta zo ta magana dangane da munafukai waɗanda suna cikin gidan musulunci amma suna kawo musulunci cikas su ma ainihin ta faɗi matsayinsu sannan suratul baqara ta ɗan taɓo dangane da wasu maganganu kaɗan game da aƙidoji da ɗabi'u na ahalul kitabi da kuma irin hassada da ƙetar da suke yi da allah maɗaukakin sarki ya gama kasabta wannan al'umma kashi hudu sai kuma allah ya zo ya fara magana dangane da wasu ibadoji a cikin suratul baqara an yi magana dangane da wasu hukunce-hukunce na sallah an yi magana dangane da wasu hukunce-hukunce na azumi wasu hukunce-hukunce na zakka wasu daga cikin hukunce-hukunce na hajji sannan sai kuma suratul bakara ta ɗauki salo na mu'amala suratul bakara ta yi magana dangane da hukunce-hukuncen aure suratul bakara ta yi magana dangane da kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen jihadi suratul bakara ta ba da muhimmanci dangane da abin da ya shafi ciyarwa kamar yadda ta ba da muhimmanci dangane da abin da ya shafi kasuwanci da kuma muhimmancin kasuwanci da kuma haɗarin cin riba da kuma cin dukiyar haramun da kuma haɗa kai da alƙalai da masu mulki wajen danne haƙoƙin masu haƙƙi waɗannan su ne takaitattun bayanai dangane da suratul baqara a ƙarƙashin wannan ne nake so in gina wannan wa'azin nawa kaf akan wata aya kwaya ɗaya daga cikin ainihin ayoyin suratul bakara ita ce aya ta ɗari da saba'in da biyu wannan wa'azin nawa insha Allahu ta'ala zan gina shi akan wannan aya sannan kamar yadda na faɗi ranar wanka ba a boyan cibi mu dai dama ahli sunna abinda aka san mu da shi shine alqur'ani da sunna kuma alqur'ani da sunnan mu ba muna fassara shi da fassaran mu bane muna fassara shi ne da fassaran malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa daga cikin malaman tafsiri malaman hadisi malaman fiqhu malaman aqida Allah maɗaukakin sarki ya yarda da su na haka na yi alkawari in allah so ba zan ƙetare alkur'ani da sunna ba ba zan ƙetare maganganun sahabbai da tabi'ai da maganganun waɗanda suka zo bayansu da kyautata daga cikin malaman fiƙihu da hadisi da tauhidi da kuma ainihin malaman tafsiri ba insha allah domin dama a haka muka fara a haka aka san mu kuma a haka muke fatan mu isa zuwa ga Allah kamar yadda magabatan mu suka rigaye mu Allah madaukakin sarki gafarta musu wannan aya allah maɗaukakin sarki ya fara kiran mu da suna mafi ɗaukaka wanda ubangiji yake kiraya bayan shi a cikin dukkan littattafan annaba da ya saukar allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun ya ayyuhal ladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku muminai ku ci daga mafi arzikin mafi tsarkin abin da muka azurta ku sannan washkuru lillah ku gode wa Allah in kuntum iyyahu ta'budun in dai da gaske Allah kuke bautawa ita wannan aya kamar yadda muka faɗi ta fara da kiran muminai da mafi ɗaukakar suna shine imani allah maɗaukakin sarki ya kirayi muminai a mabambantan wurare da ainihin wannan suna na muminai ko kuma masu imani shi yasa sahabi abdullahi dan mas'ud allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda yake cewa ya kai mumini duk inda ka ji allah ya ce ya na amanu ya ku muminai <clears throat> to ka natsu da kyau mai yiwa alheri ne allah zai ja ka zuwa gare shi ko kuma sharri ne allah zai kwabe ka jama'a a nan wani katafaren alheri ne allah maɗaukakin sarki ya nufi duniya da shi Shi ne magana dangane da kasuwanci magana dangane da ciyarwa magana dangane da nema ta hanyar noma ne ta hanyar aikin gwamnati ne ta hanyar wace irin sana'a ce ta shafi safara ne aikin hannu ne kafinta sana'ar ɗinki a dafa abinci ne noma ne kiwo ne allah maɗaukakin sarki dai yana kira a ƙarƙashin wannan aya cewa kulumin tayyibati ma razaqnakum ya ku muminai ku ci daga mafi tsarkin abubuwan da muka azurta ku sannan washkuru lillah ku nemi ainihin wato godiya ga Allah ko kuma ku gode wa Allah maɗaukakin sarki in kuntum iyahu ta ta'budun in dai da gaske bauta Allah kuke nufin yi al-imamu ibn jarir Tabar ya ruwaito da isnadi sahihi zuwa ga mujahid Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi cewa wannan aya tana karfafan musulmi ne da su tashi su yi kasuwanci su nema daga cikin abubuwa waɗanda allah maɗaukakin sarki ya halatta musu su kuma tashi su ciyar kenan a daidai lokacin da ayar take magana dangane da muhimmancin ciyarwa to kuma ayar tana magana ne dangane da muhimmancin a nema neman kuma daga dukiya mai tsarki don haka duk abin da ya shafi dukiya ce ta haramun dan uwa kar a same ka ɗaya daga cikin waɗanda kake tsururutar dukiya ta hanyar nan don haka ka yi aiki a gwamnati gwamnati ta biya ka ba haramun ba ne to amma ka dubi ka'idojin cin wannan dukiyar ta halal zuwa a ƙarƙashin lokacin da aka gaya maka sai inda uzuri kuma dole ka ba da uzurin tashi a lokacin da aka yarjejeniya da kai tun ranar ɗaukar ka aiki sai inda uzuri kuma ka ba da uzurin zuwa aiki a duk ranar da aka ƙa'idance maka ko da a ranar kuwa in ka je ba abin da za ka yi domin an sai wannan lokacin naka ne ta iya yiwa kai magatakarda ne ko mai sa hannu ne ka fito ofis babu aiki a ranar ba za ka ce tun da haka ne bari ka je kai noma ba a'a wannan ranar taka an riga an saye ta kuma an biya ta na haka bai halatta ka ce tunda ba a aikin komai a ƙarƙashin wannan ba za ka je ofis ba wajibi ne jama'a su san wannan idan mun gane wannan to kun ga akwai gyara kenan a cikin ma'aikatan gwamnatocinmu da yawa musamman wasu local government waɗanda suke rural local government ƙananan hukumomi waɗanda suke ƙauyuka waɗanda galibi wasu sai ƙarshen wata ya yi kowa zai zo ya karɓi albashin shi sai koma gidan shi kawai ya ci wannan ba daidai ba ne dole ne a taru a ma'aikatar ko da babu wani aiki ai zaman ofis ɗin dama an riga an sai wannan lokacin naka to jama'a kamar yadda ne ishara wannan aya ita ce ayar da za ta yi mini matashiya dangane da wannan wa'azin nawa to bari in dawo in dubi abubuwan da ake neman in tattauna a kansu abu na farko bara bara idan muka dube ta kai tsaye ba haramun bace saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya halatta bara ga wanda ya shiga halin kunci to kenan wanda bai shiga halin kunci ba shine bara ta zama haramun to don haka wa'azin nawa an nemi in yi magana akan illar bara to kun ga kenan <clears throat> daga cikin nau'in barar ana so a yi magana kenan dangane da nau'in barar da ta zama haramun in ba haka ba hadisi ya zo sahihi cikin sunanin nasa'i annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa bai halatta ga wani musulmi ya yi bara ko ya yi roƙo ko ya tambayi dukiya ba sai mutumin da ya samu kanshi a halin kunci wanda yake za a samu wasu mutane masu hankali da kaifin basira waɗanda za su ce jama'a wane fa ya shiga halin ni'yasu to in har aka samu masu hankali a anguwarsu ko a makwabta ko waɗanda ke rayuwa da shi har suka fahimci cewa jama'a wane ya shiga halin kunci to wannan irin mutumin ya halatta ya yi bara na biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai kuma mutumin da ya kokarin kashe wata rigima amma kuma ba shi da dukiyar da zai iya kashe rigimar amma sai ya ɗauki lamunin zai samo dukiyar ya je kuma bai samu ba a cikin abin da allah ya mallaka mai to ya halatta ainihin sai ya yi bara ko kuma ya roƙo ina ma'anar wannan wane da wane ka samu sun kacaɓe da faɗa mai yiwa za su illanta ko su nakasa ko su hallaka kansu sai ka raba su sai shi wancan ya ce ya rantse da allah ba abin da zai sa ya rabu da wane a wurin nan yau sai in wane ya biya shi dukiyar shi sai ka bincike shi da gaske wane na bin ka ya ce kwarai da gaske yana bi na sai ka ce to shi kenan wane kawo kudin shi ka bashi sai ya ce wallahi ba da su to yaushe za ka sa rana ya ce wallahi ba ni da sanadin yadda zan samu waɗannan kuɗin to kaga rikici ba zai kare ba shi wancan ya ce ba zai kyale shi ya bar gurin nan ba shi kuma wani an ce ya sa rana ma ya ce shi ba zai alkawari na karya ba don ba shi da hanyar samun kuɗin to kai da ka raba rikici sai ka ce wani eh ka amince da ni in baka kuɗin ka eh to ka zo rana ita yau kai kuma ka shiga ɗaka da waje baka samu kuɗi ba to ya halatta a masallaci ne za ka je ka samu wani mai kuɗi ne za ka miƙe cikin jama'a ne ka ce jama'a ku taimaka min ga wani rikici da na kashe na dubu biyar wanda ba ni da kuɗi ku taimaka min da kuɗi a wannan wurin in je in kashe wannan rikicin annabi ya ce ya halatta irin wannan halin ka yi bara amma in ba haka ba annabi ya haramta yin bara ya ce kana yin ta kana zabtare naman fuskarka har a waye gari na ranar alkiyama za ka waye gari babu ko da tsoka sanka ɗaya a fuskarka za ka tashi daga kai sai kwarangwal da wannan hadisi muka gane cewa ba dukkanin barace ko roƙo suke ainihin haramun ba to amma waɗanda suka bani wannan maudu'i na gabatar da wannan ina da yaƙinin sun dubi irin bara da ake a najeriya ne wadda mafi yawancinta in ba dukanta ba ta shigo cikin wadda manzan allah bai ba da izini ba domin za ka je yanzu ka samu mutanenmu a Legas, hausawa ne fulani ne musulmi dai galibi 'yan arewa sai ka samu ya shekara ashirin yana bara a wannan wurin amma in ka koma ƙauyen su in ka koma garin su yana nan da shaguna yana nan da gidaje har ya samu jalin da ya kafa shaguna ya yi gidajen haya amma har yanzu bai daina bara ba ya mai da ita sana'a to wannan fasiki ne kuma abin da yake yi na bara haramun ne kuma dukiyar da yake tsoruwurta yana tarawa irin wannan haramun ce a musulunci haka da watan azumin nan so da dama za ka ga karfe shida na safiya ban san yankunan kunan wajejen kaduna ba amma mu a zariya daga shekaru hudu shekaru biyar watan azumi na kamawa da sassafe za ka rinka ganin mata suna ta daga cikin anguwanni mabambanta yau din nan ma an make daya na lillahi lillahi wa inna ilaihi raji'un mata aure yarinya mai karfin jiki mai siffa za ka gansu karfe shida na asuba suna ta tattaruwa suna zuwa gidajen masu kuɗi suna zuwa gidajen kaza yanzu muka huto wasu a kofar gidan marayu ma na Zariya. ma'ana waɗanda ke kaiwa marayu sadakar shinkafa da sauran abubuwa su kuma tun daga kofa sai su karɓe kenan wannan illar da ina za mu je tafi mr biggs tafi cikin republics tafi duk wani wuri da ake sai da abinci tafi chinese republic tafi chinese bakery inda ake gasa biredi na chinese da sauransu da cincin za ka je ka samu bahaushiya san baleliya ba ta wuce shekara 25 ba wata da goyo ta zo tana bara ka tafi filin arafa ka tafi musdalifa ka tafi mina ka tafi wurin jifan shedan za ka samu matanmu ne hausawa mutanenmu ne karti samari wani zai sa a ɗaure mishi hannun shi ta cikin riga ya leƙo da hannu yana langa da shi haka sun mai da abin business za a ɗibi yara ƙanana daga kano daga sokoto katsina zaria gusau garurukan musulmi sai a je a ɗibe su sai a je a kafa su a wurare mabambanta a filin arafa sai a sa coordinator yana tsaye gefe guda duk abin da suka tara sai marmaza sai karɓe sai kaiwa ita hajiya tana nan a shari'a mansur ko shari'a sittin na gani gashi duba duba ba Allah ko ba Allah <laughs> Allah ya kiyaye irin wannan na Saudiya ne gashi nan na Saudiya ne gashi haka haka za gani wannan sharri ne jama'a me yasa bahaushe a zamanin sardauna lokacin iyayenmu suna da izza suna da isa a ransu sun wadatu da wadatuwar zuci da allah ya ba su aka nemi sardauna ya ringa kawo mutane ana sa su suna wanke ka'aba suna ainihin hidindimu a makka sardauna sai ya ɗauki wannan cin mutunci ne gare shi har ya nemi cewa ƙasar saudi arabia sai ta apologizing wannan an yi mai wulakanci, ya za a ce ya kawo mutanen shi su rinka wanke-wanke su rinka shara su rinka kaskanci shine aka buga aka yi wajejen kasashen bangladesh da sauransu shine za ka ringa ganin su bangalai da sauransu suna aikace aikace a kasar yau bai wuce shekara biyar ba muna saudiya nake ce wani na ce da a ce sardauna ya san haka bahaushe zai dawo ya wulakanta a makka bahaushe kaskanta a shari'a mansur da shari'a kaza da anguwa hafayir kaza da kaza kaza wallahi al'azimi da su zo a matsayin masu shara da ya fi musu mutunci su zo a matsayin da suke a yanzu domin yanzu dan bangali bangali din nan ane mai kallon shine kaskantacce a cikin ma'aikata a saudi arabia amma sai ciro riyal daya sai kada ta a goshinka sai ce gata dukkan mata kabila ka bata wuce in bata wannan in yi kaza da ita ba nawa ce riyal daya naira 35 ko naira 40 mafi tsadar farashin ta kenan sai ce duk dukkan matan ku gashi nan zai iya bayarwa ya je lalata da ita a makka ga nan bi suke suna tsinta gwanagwanai da bola bin su ake a guje yaran mu samari su ne masu gadi yaran mu su ne masu kwasa shara in ka gansu su ne marasa kunya su ne area boys a cikin garin makka na waɗanda ake ce musu 'yan agulla saboda iskanci wai in kai mishi magana sai ce a agullak wai a aqulu laka sai ce aghullak shine aka sa musu yan agulla sun zama yan iska sun lalace na'am tare da wannan kuma muna alfahari da wasu waɗanda sun yi ilimi domin yau a jami'a ummul qura muna da profesa a ilimin kira'at profesa sami bahaushe ne a ɓangare na harkar ilimin zamani yau muna da ainihin injiniya samir shine chief engineer na nepa ta cikin garin makka bahaushe ne muna alfahari da waɗannan amma kuma kai kasan ana hukunci da aglab ne suwaye suka fi yawa waɗannan waɗanda suka lalace don haka muna faɗin wannan ne ba don cin zarafi ba ga al'ummanmu amma don abin ya ne mana ciwo ko an fahimta jama'a saboda haka wajibi ne mu san illar bara lallai irin waɗannan barace-baracen da ake wallahi al'azimi haramun ne to sa'an nan dubi mu kaɗai ne ake samu a cikinmu masu karatun alkur'ani muna yawo muna bara na zauna a cikin garin yola jama'a a jihar adamawa na zauna kuma a jimeta kusan ya kasance babu wani yanki da ban zauna na waɗannan ƙananan hukumobi ba jama'a kuma na yi aikin bincike iri-iri amma wani abin mamaki ba ka ganin ‘ya'yan fulani da ake kawo su karatun ƙur'ani ba ka ganin su suna bara sai ‘ya'yanmu daga jigawa ‘ya'yanmu daga katsina ‘ya'yanmu daga wasu mabambanta su ne za ka gansu suna bara wannan sai ja hankali na sai na bincika menene ya kawo haka sai suka ce ai su al'adarsa a nan ko daga kamaru ne ba fulatani ya kawo ɗanshi shi karatun allo to zai zo da buhunan hatsi zai zo da kuɗi wanda zai ba modibbo a karantar mashi da ɗanshi shi a dafa abinci shi kuma modibbo sai ɗauki masu dafa abinci suna dafa musu abinci suna ci na haka in ka ga yaran nan sun je gona sai dai modibbo ya sa su je gona kawai saboda biyayya da neman albarkar su amma ba dan su tafi nemo abinci su kawo wa malami ko su kawo ainihin su tara kuɗi ko kuma makamantan haka ba wannan ya buɗe ƙofar yau duk wani ta'addanci zargi ake cewa daga cikin musulmi ne sai a ce waɗannan almajirai su ne in sun girma suke zama 'yan ta'adda a nema na wannan zargin don haka kun ji matsala ta farko dangane da abubuwan da muke ƙoƙarin mai wa'azi a kansu illar bara na daga cikin illa mafi girma na bara shine wannan abin da annabi ya faɗi a cikin hadisi matuƙar kana bara rana alkiyama za a wayi gari za ka tashi fuska ka babu nama za ka tashi da kwarangwal to wannan kuma ba siffa ce ta waɗanda za su samu rahama Allah ba na fata an gada Allah ya taimaki da ya kuma sa'ana kuma ya kuma la jazakumullahu khairan ahlan wa marhaban jazakumullahu khairan jama'a kun ji abu na farko abu na biyu sai tumasanci menene tumasanci rashin aikin yi idan ya haɗu da zaman banza da mutuwar zuciya to shine bahaushe yake kira tumasanci sai ka ga ya je ya samu wuri ya zauna kofar gidan wani mai kuɗi yana fitowa sai ga ya ƙara naɗewa ya yi zaman tahiya wannan shi ake kira tumasanci rashin aikin yi ya haɗu da zaman banza ya haɗu da mutuwar zuciya shi ake kira tumasanci sannan maula maula ko kalma ce ta balarabe larabci ne saboda asali hausa ana cewa maula ta sidi maula ta balarabe ina fata an gane wato maula kamar mai gida uban gida wanda yake nema daga gare ka wato ya naɗa ka ka zama mai gidan shi to shine sai suka koma suna maula sidi maula ta balarabe ma'ana suna amfani da wannan kalma a matsayin roƙo ne to sai kuma bambadanci bambadanci kuwa kalma fulatanci ce asali bambado ma'ana maroƙi ko roƙo to sai bahaushe ya areta sai a ce aiwa ne yana bambadanci ina fata an gane ma'na yana roƙo waɗannan abubuwan gaba ɗaya ba su da bambanci da junansu gaba ɗaya wajen haramci to a ne nake so mu yi amfani da wannan damar mu buɗe waɗansu hadisai da ke cikin littafin al'imamul bukhari allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi mu ji kaɗan daga cikin maganganun da manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya yi domin nuna wa musulmi muhimmancin nema da muhimmancin rufin asirin da za ka samu in ka nema da kuma muhimmancin ba ma haka ba za ka amfanar da kanka za ka amfanar da wani za ka samarwa da ƙasa ci gaba za ka samarwa da wasu ayyukan yi hadisi na farko da zan karanta mana yana cikin ainihin kitabu zaka a cikin babun ala kulli muslimin sadaka manzo Allah ya ce wajibi ne kowane musulmi ya yi sadaka sai imam bukhari ya gutsuro wannan hadisin sai mai da shi ya zama kan babi ya ce ya lam yajid falyamal bil ma'ruf wanda duk bai samu halin sadaka ba to ya je wani aikin alheri jama'a kun ji jawabin manzan Allah sallallahu alaihi sallama to amma imamul bukhari sai ya ga cewa bari ya koro mana hadisin gaba ɗaya sai ce Muslim ibn Ibrahim, qala قال Shu'ba شعبة Sa'id ibn Abi Burda Sa'id dan Abi Burda tabi'i ne ya samo wannan hadisi an abihi daga mahaifin shi abu burda an jaddihi shi kuma ya samo daga kakan shi wato kakan sa'idu ɗin, baban Abuburda burda shine sahabi abu musa al-ash'ari anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala abu musa ya ce ya karbo daga annabi annabi ya ce ala kulli muslimin sadaka kowane musulmi dole ne ya sadaka jama'a kun ji daga sanda rana ta fito yau zuwa rana ta faɗi dole ka yi sadaka ala kulli musulmin sadaqa dole ne kowane musulmi ya yi sadaka to ai kun ga ba wai sahabbai da annabi ya faɗi wannan magana a gabansu ba ko mu yanzu mun ji magana ta yi gingirin dole kowa ya yi sadaka faƙalu sai sahabbai suka ce ya nabi allah ya annabin allah faman lam yajid wanda bai samu abin yin sadaka ba fa gashi ka ce dole kowa ya yi kala sai ya ce ya amalu biyadihi ya je aiki da hannun shi fayan fa'u nafsahu ya amfani kan shi wa ya tasaddaku ya zo ya sadaka jama kun ji ka'ida da manzon Allah ya kawo ta biyu ka'ida ta farko ita ce dole kowa ya sadaka sahabbai suka ce wanda bai samu abin yin sadaka ba manzon Allah ya ce ya je ya yi aiki Dame da hannun shi yanzu kun ga wannan hadisi yana bayyana albarka ta karatun hadisin manzan Allah sallallahu alaihi sallam a cikin wannan hadisi mun ji irin yadda annabi yake gina tunanin musulmi da taimakon juna amma kuma ba tare da mutuwar zuciya ko kuma kashe wa juna zuciya wajen kawai ka zauna kana jiran a baka yanzu annabi ya haɗa masu kuɗi ne da talakawa da kowa ya ce dole kowa ya sadaka to kai ka san waɗanda za su fara wannan koken su ne yan uwanmu talakawa wanda bai samu hali ba manzon Allah ya ce je aiki da hannun shi ka je kai faskare ɗauki gatari ka kewaye garin nan ka fito nema wani ya fito neman wa zai mai faskare sai ku haɗu ɗauki diga ka je ka ga inda ake gini sai ka ji ce zo ka haƙa mana wannan fandishan nawa sai ka ce musu dubu arba'in sai ka ji ana gwagwagwa da kai dubu ashirin da biyar a cikin kwana biyu sai ka gama haƙa shi naira dubu ashirin da biyar ma'aikacin gwamnati nawa ne a kwana biyu zai samu naira dubu ashirin da biyar jama'a wannan misali ne muku ne misali ne hai waƙi wallahi yau kwana hudu wani mutum da ya saba mana aiki ya rasa aiki kawai sai haɗo kayan aikin shi sai zo sai na ce kamar kasan muna neman ka sai na ce kaga wurin nan irami eh, za ka haƙa mana ga tsawon shi ga faɗin shi ga zurfin shi nawa za a baka ya duba ya duba ya duba sai ce a bashi dubu talatin sai na ce a ashirin da biyar za baka sai ce to damuna ce kafin magariba ya yi rabi kashe gari yana yin sahur sai zo kafin mu fito sai na samu yana jiran mu har ya gama karfe bakwai na safe har ya gama a cikin kwana biyu ya gama haka dubu ashirin da biyar sai na ce ga wannan kwalbati shi ma haka shi kafin a sha ya gama dubu goma dubu talatin da biyar a cikin kwana biyu idan ba albarka hadisin manzan Allah ba ina za mu samu wannan shawarar je ka ka aiki da hannunka annabi ya ce ka amfanar da kanka sannan ka zo ka sadaka ka amfanar da kanka kaga dai a wannan wunin babu gulma dan yiwa kana haƙar rami kana gulma kaga an zauna lafiya kaga ran nan baka samu zunubin gulma ba ka amfanar da kanka idan da baka da aiki yau daga yau ka samu aiki don ka gano bakin zaren sannan ya ce ka yi sadaka to kaga shi kuma wanda ya cancanta ya ci sadaka a ranar ka taimake shi ko? to kun ga wannan yana daga cikin albarka hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama shi yasa jama'a lokacin da aka yi mana jafa'i a ƙasan nan aka ɗibo mana waƙoƙi ana ta yi aka raba mutane da alkur'ani da hadisi shine tarihin farko na batan mu a ƙasan nan aka raba mu da ƙur'ani aka raba mu da hadisi aka yi ta kawo waƙoƙi duk abin da za ka yi sai a yi waka duk abin da za yi sai a yi waka sai mutane suka bata sai suka bar alkur'ani sai suka ba hadisi sai zama addini waka siyasa waka kasuwanci waka gori ma in za a yi maka waka kai yadi ma da sallah in kasa muna yara aka mai akwamari waka duk abin da sai komai ya koma waka suka cuci mutane lokacin da su mala abubakar mahamudu gumi allah ya yarda da su suka zo suka bude alkur'ani suka buɗe hadisi suka fara karantawa al'umma a lokacin ne waɗancan malaman suka buɗe bala'i da su kullum ba ni son mu manta da wannan tarihin saboda matasanmu ba su san menene waɗannan malaman su mala bakar gumi suka yi aka ƙi jininsu ba me yasa aka ɓata musu suna me yasa aka wulaƙanta su me yasa aka ci zarafinsu waɗancan ne da suka cutar da mutane suka raba su da hanya allah da manzon Allah yake cewa taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitabullahi wa sunnati lan yatafarraqa hatta yarida alayya al hadisi ne sahihi imam malik da imam eh, abin hakim suka fitar da shi annabi ya ce na bar muku abubuwa guda biyu qur'ani da hadisi idan kun bar su in kun rike su ba za ku taba bacewa ba haka za ku zo da su gam ku same ni a dandalin kiyama a bakin tafkina jama'ar musulmi albarka karatun alkur'ani da hadisi wallahi ba ta da iyaka yanzu nan annabi sallallahu alaihi wa sallam,a sadaka ya ce a yi sai suka ce to wanda bai da halifa sai ce je nema aiki ya yi da hannun shi idan ya da hannun shi ya amfani kan shi sannan ya zo ya sadaka kalu sai suka sake cewa fa illam ya jiki. in ya kewaya bai samu aiki ba fa ka tafi da diga ka tafi da gatari kai kafinta ne ka ɗauki buhu da shebur da da da zarto da guduma da kusa ka kewaye garin nan kab babu aiki ya za a yi kala sai manzan Allah ya ce yu'inu zal haja al ya je ya samu wane ne yake cikin matsananciyar bukata ya taimake shi motar wana ta kafe je ka ka samu wannan diga da shebur din ku kwashe ƙasar wurin a tura motar in kai haka kayi sadaka ku je da manzon Allah yake shiryar da al'umma ku ji yadda manzan Allah yake kokarin kar ka zauna ka zama ainihin jikinka ya mutu daga zaman banza sai mugun tunani daga mugun tunani sai mugun aiki annabi ya ce je ka ka samu wane ne yake matsananciyar bukata ka taimaka mishi sahabbai Allah ya aje wa annabi su ne don su zama kamar masu jan baki annabi na fassara waɗanda suke togado matsaloli annabi yana warware su yanzu waɗannan maganganun sahabbai su ne a madadinsu ne kuma su ne a madadinmu ne kalu sai suka sake cewa fa lam jid, idan ka kewaye garin nan kaf ba wanda motar shi ta kafe ba wanda katangar shi ta rushe ba inda gada ta kare babu wani wanda yake kokarin ya ɗaure kayan shi ya rasa igiya ka taimake shi da igiya qala sai manzon Allah ya ce falyamal bil ma'ruf ya je samu wani aiki na alheri yayi ai akwai masallaci a garin je ka share masallacin je ka butocin masallacin kaf ka wanke su ka cika su da ruwa kafin sallah zahar. yi tunani akwai wani baffanka tafi ka je ka gaishe shi yi tunani akwai wata tsohuwa wadda ita ta yaye uwarka je ka ka share ɗakinta je ka tattaro kayanta ka wanke mata duk ayyukan alheri ne sannan wal yumsik an sharri annabi ya ce ka kame daga sharri kuma ka zauna lafiya kar ka yi wa kowa sharri kar a haɗa kai da kai a wa kowa sharri kar ka ci mutuncin kowa kada a baka a ce je ka wurga wannan bom ɗin a wuri kaza je ka ka dasa wannan a wuri kaza kar ka yi ka zauna lafiya sai annabi ya ce fa ha sadaqatu wannan ma sadaka ce yanzu kun ga a cikin wannan hadisin mun ji muhimmancin samarwa da kai aikin yi mun ji muhimmancin in ka samarwa da kanka aikin yi za ka amfana za ka amfanu za a amfana da kai sannan kuma ka kirkiro wa mutane wata dabara wadda za su kwaikwayi ka su ci gaba da rayuwa a kanta jama'a wannan shine hadisi na farko da nake so ainihin in yi mana wannan tattaunawa a kan shi hadisi na biyu shi kuma ainihin wani hadisi ne na wani sahabin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda kowa ya san wannan hadisi don haka ba zan tsawaita magana ainihin a kan shi ba zan dan gutsuro mana kalman nan ne da aka sani da annabi yake cewa al uliya khairun min al sufla hannun da ke sama shine hannun da ke bayarwa ya fi alheri fiye da hannun da yake karbe kaji idan har ya halatta ka karbi sadaka in har ya halatta ka karbi kyauta in har ya halatta ka karbi zakka to amma dai annabi yana cewa hannun da ya ɗauka ya baka ya fi naka hannun alheri a bisa ya halatta maka karɓa kenan naka ba shi da alheri kamar yadda na sama ike da alheri yana da kyau a wayan mana da kai cewa ba kowa ne ya halatta ya karɓi zakka ko kyauta ba ai ko sadaka domin galibin mu musamman hausawa kana fitowa kaga ana raba waina kawai sai ka shiga layi sai kawai sai kaga mutum ya shiga layi da an yi magana sai ce ai ma tsohon almajiri ne a me yasa ka ce tsoho tun da kayi ritaya ka zama graduated almajiri kaga bai halatta ka ci ba kenan to kun ga duk waɗannan yana daga abin da yake wajibi a wayar mana da kai a wayarwa da mutane kai ba malamai aka ce a ba zakka ba ba malamai aka ce a ba sadaka ba nau'in nan guda takwas Allah ya ce a ba zakka in malami ya faɗo su to zai ci zakka ne a matsayin shi na ɗaya daga cikin fukara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafa da sauransu amma ba dai malami ya ci zakka saboda kawai shine malami ba yau akwai malamai da yawa waɗanda suke suturtuwa a cikin rigar malanta ba sa ba da zakka hasali kuma sai su karɓa su ci wallahi haram suka ci abinda suka ci bai halatta musu ba malamai sun fi ni sanin wannan kuma su ji tsoron allah allah maɗaukakin sarki ya taimaka a cikin wani hadisi wanda shi ma bukhari ya ruwaito shi a lamba ta 1470 annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama imam al-bukhari ya ruwaito shi ya ce haddasa na abdullahi ibn yusuf أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wallazi nafsi biyadihi manzon Allah ya na rantse da Allah da raina ike a hannun shi la an ya'khudha ahadukum hablahu Ɗaya daga cikin ku ya ɗauki igiyar shi fa yahtatiba ala zahrihi ya je ya saro ice ya ɗauro icen ya goyo shi a baya bayan ka ya zama shine katafila ko baro manzan Allah ya ce khairul lahu min an ya'ti rajulan fa yas'alu ya fi mishi alheri da ya je ya tambayi wani a'tahu aw mana'ahu wannan da ya tambaya ya bashi ko ya hana shi ko da an ɗauka an baka kaji manzan Allah yana cewa ba alheri bane ka shiga sharri ka shiga abinda yake alheri shine me ka ɗauki igiyarka ka shiga ka je ka datso <clears throat> ka tsuntsunto kiraren ice ka ɗauro ka goyo a bayanka ka zo ka sayar wannan wa'azi ne annabi yayi sallallahu alaihi wa sallam abu dauda sai ruwaito nashi hadisin ingantacce annabi na zaune da la'asar sakaliyar la'asar sai ga wani mutum ya zo ya ce manzan Allah ya rasulallah ban yi cefane ba manzan Allah sai daga kai ya dubi wannan sai gan shi sasare rankato sai gato yanzu wannan naɗi ba na bashi gobe ma dawowa zai yi ba ma dawowa zai yi to jidali bai kare ba sai annabi ya ce kai baka da sana'a komai ne ya ce shi baya sana'a komai mai ka mallaka a duniya ya ce bai da komai a ina kake kwana ya ce yana da buzu buzu akan buzu yake kwanciya da me ya ce da matashin kai ya ce je kaka kawo su sai me ya ce sai salka kama ka ce randa ya ce je kaka kawo su ka kaddara yanzu mutum ya ce maka katifa da fulo da tsohon firij aka kawo su sai annabi ya aje su a gaban shi kai ya samu wuri zauna annabi ya ce man yashtari minni waye zai siya ka ji imanin sahabbai ka ɗibo gidanka gaba ɗaya annabi ya kaɗa wa gidan ƙararrawa waye zai siya sai wani ya ce dirhami biyu manzo Allah ya ce ba mai ƙari sai wani ya ce dirhami uku sai annabi ya ce kawo sai ya kwashe annabi ya ba wannan mutum dirhami biyu ya ce kaga wannan dirhami biyu eh to tafi ka siyo gatari ya je siyo gatari ya kawo annabi sai annabi ya kafe gatari a masallaci kaga wannan dirhami ɗaya e je kaka yi cefa ne ka dawo ya je ya cefa ne hankali ya kwanta ya dawo sai annabi ya ce saba gatarin na ya saba sai ce mishi ilal awali awalil madina ya ce tafi dajin oda inda bishiyoyi suke na madina ka je ka sara ka sayar kwana goma sha bakwai ka dawo bayan kwana sha bakwai sai ga bawan allah nan da ya zo cikin bukata da talauci ya zo da babbar riga yana sabewa annabi ya ce ya eh, kai din ne ya ce ni ne yaya ya ce ai komi ya daidai ya ce to wannan bai fi alheri ba shine annabi ya faɗi wannan hadisi ɗayanku ya je ya yi ice ya ɗauro a baya ya fi mishi alheri ka je ka zauna kofar gidan wani a ɗauka a baka ka wulaƙanta gobe a sake ganinka ka ji an buga wa mai gadi waya cewa da allah kafin in fito da Allah ka yi kiliyarin kofar gidan nan kaga ana tura mutane ana watsa musu ruwa ana wulakanta su bai halatta ba haramun ne kuma tunda wannan abin da kake yi haramun ne kar ka cire kanka daga cikin wa mata'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa huziya bil haram bai halatta maka ba mu ji wannan da kyau sahabi abu mas'udin al-ansari al-badri ya ce wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi mana wa'azi da ayar sadaka ta sauka manzon allah ya ce ku yi sadaka allah ya ce ku yi sadaka abu mas'ud ya duba ba shi da komai da zai yi sadaka sai ga akwai kaskanci allah ya sauka wa da annabi annabi ya ce mu yi ba ni da abin da zan yi sadaka sai ya sheka a guje ya tafi inda ake dakon buhunhuna ya je rinka ɗaukan buhu a gadon bayan shi sahabi ne al'ansari albadri yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin badar ya ce ya je samo kuɗi sai ya zo sai ya yi sadaka da ya yi sadaka mai ya faru ya ce daga ran nan sai ya samu aikin yi kullum gari ya waye yanzu ya daina zama sai ya tafi yan buhu ya je dako ya ce yau ɗaya daga cikinmu yana da alfu alf yana da miliyan ɗaya malamai suka ce yana ishara a kan shi ne ka san mai kuɗi ba yadda ya fito da kan shi karara sai ce ɗaya daga cikin mu bai ce ni ba saboda ibn al yana cewa ihfaz lisanaka la tabuh bi thalathatin sinnin wa malin in su'ilta wa mazhabi fa ala thalathati tubtala bi thalathatin ibn al ya ce ka kiyaye bakinka ra'ayi abu uku ka aji a bakinka sinnin wa malin ka ka faɗi shekarunka yi dungu yau ka ce shekara ka 60 da suna nufin za su baka 'ya'yan shekara 15 sai a ce wai wannan za ta yi ta kaba <laughs> dan wuri za ta yi ta kaba tsara shekarunka a to kai yaro ne dan karami amma ka je ka samu wasu dattawa saboda kana da garin jiki ka shiga cikinsu sun karbe ka ran na ana magana sai ka ce ai <laughs> ni ai zamanin murtala aka haife ni zamanin murtala 1976 ne eh. kai da Allah kaga katon banza kan mu sake ganin ka a wurin <laughs> kaga ashe da an gan ka rushe she to zamanin murtala 1976 shekara nawa kenan kaga talatin da wani abu to kaje ka shiga cikin da ta yan shekara 60 da sun dauka kai masu ansu ne to kar ka sake a ji shekarunka ita yin dungu kakkai karya amma dai yi dungu sai ta kama wa malin ya ce karka sake a san nawa kake da shi in ka sake aka san abin da kake da shi mai yiwa da ka ne musu barazana ka dan yi wa gidanka washe washe haka fenti mai kyau da yar mota ka kaji an sake mata fenti a fante ka? suna ganin ka kai ne alhaji duk anguwan nan kowa na martaba ka ran nan sai aka zo maganan naira dubu biyar sai ka ce wallahi ne rabona da dubu biyar tun yar ado na mulki sai ce a ah, ah, shi aikin banza ne ma ta ce duk fenti ne wallahi duk omo ne bula ce kawai to daga nan ba sake karrama ka to in aka zo da bukata to ka san yadda za ka yi kakkai karya amma kakka sake a gane baka da shi sannan kuma kar ka sake a gane kana da shi da yawa malam ya ce za su dame ka da roƙo <laughs> duk wata takardar taimako ma aiko maka tunda mun gane kana da shi sai ce wa mazhabi in aka zauna ra'ayi ko kar ka fara faɗin ra'ayinka ka tafi lokal gamman neman kwangila sai ka ga hoton buhari an fahimta to yi marmaza ka nuna kai dan cpc eh. za ka samu kwangilarsu eh. sai ka ga hoton goodluck to nuna pdp kake za su baka kwangila to yanzu ba hoton kowa kai kuma baka san ina suka fuskanta ba eh. to dake inda ka ji ta faɗi to a faɗi tare da kai <laughs> shine ya ce wa mazhabin ra'ayinka karka sake a fara jin ra'ayinka bari kowa ya faɗi nashi to sannan yawa daga cikin nasu sai ka tsamo naka to abin da ake nufi a nan jama'a hakikanin al'amari musulunci yana ƙarfafan mu dangane da nema amma ku dubi hikima annabi sai ya ce si sadaka wani ya ce ba shi da hali amma sai ya tafi ya dako kafin wani lokaci ya dawo da dukiya ya yi sadaka kafin wani lokaci ya ce ya samu sana'a kullum gari ya waye sai ya tafi to jama'a mu tsaya mu dubi yadda rayuwar mu take yanzu nan kewaye da mu duk gonaki ne arziki iri-iri gashi nan allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa sannan duk shekara in damuna ta sauka tana sauka da wani abu ne ƙari ko bambancin da abin da yake a bara wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'aduna duk arzikin da allah maɗaukakin sarki zai baku yana sama sannan aljanna da aka yi muku alkawari tana sama jama'a kun ji waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda nace ce taɓa ka lashe muke akwai wata magana wadda imamu ibn taimiyya ya ne na zo da littafin shi alfatuwal hamawiyya nake so in karanto mana wannan magana wannan littafi tambaya ce aka rubuto wa ibn taimiyya daga garin hama ta ƙasar Siriya, inda ake yaƙe-yaƙen nan a yanzu aka tambaye shi ala gafarta malam a ah, ayoyi da suke magana dangane da siffofin allah da hadisai da suke siffanta Allah muke so malam ya faɗa mana menene ma'anoninsu ana gudanar da su yadda suke ne ko ana tawilinsu arrahmanu alal arshi stawa shin za a ce Allah yana saman al'arshi ya daidaitu ko ko za a ce Allah na ko ina yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama da hannunsu ko ko za a ce karfin Allah yana sama da karfinsu ko iyawar Allah ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ya ce yanzilu rabbuna ila sama'i ad-dunya kulla lailatin kowanne dare Allah yana sauka daga sama zuwa sama ta duniya yana cewa wa zai bauta min in karba wa zai roƙe ni in amsa har gari ya waye wannan hadisi za a ce al'amarin Allah ne yake sauka ko kuwa za a ce Allah ne yake sauka hakikar sauka wadda ta dace da shi kun ji tambayoyin da suka yi ibnu taimiyya suka ce algafata malam a ƙarƙashin wannan fassara kuma in kai mana ka faɗa mana wace fassara ce sahabbai suke a kanta wace ce tabi'ai wace ce malaman tafsiri malaman hadisi malaman fiƙihu suke a kai har zuwa wannan zamanin da muke rayuwa shine ibnu taimiyya ya yi ta rubuta wannan abu a cikin wannan littafi to ƙarshen littafin sai ibnu taimiyya sai ya ɗauko wani salo saboda masu aƙidar tawilin siffofin allah mafi yawancinsu sufaye ne sai ibn taimiyya ya ɗauko wasu sufaye waɗanda su ba su lalace ba irin su al'imamu abu abdullah muhammad ibn khafif shine ibn taimiyya ya ɗauko yana mai da martani ga ire-iren waɗannan sufaye kun san a ƙasan nan musamman a kano ina ga mu allah ya rufa mana asiri mutanen jihar kaduna da wahala ba ko irin waɗannan abubuwan da ba su bayyana ba amma a kano sai ga mutum ƙato yana yawo baƙi wulik ya sanya baƙaƙen kaya ko ya sanya rinannu ya zo ya samu mutum ya gasa tsire a kan tukuba sai ya ɗiba ya zara yana hararaka yana ci sai ya gama cin yawa ya watsa maka da tsinken sai ya gaba wai shi jikan manzan Allah ne sharifi ne kai kuma da yake sakare ne sai kai ta munna wai jikan manzan Allah ya karya maka jali a yo kawai katon banza zo ya ci tsiranka guda biyar ya watsar maka da tsinke ya harare ka yayi gaba kuma kana murna wai jikan manzan Allah ya zo kai jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kun ga wannan na daga cikin aikin da sufaye suke yi cin dukiyar mutane da barna ina fata an gane su suka kirkiro waɗannan abubuwa na rubutun sha guru da laya da duk wasu abubuwa da suke da alaka da barnace-barnace ire-iren wannan eh wannan ƙarar ina ga wato hada su bi kunna ya taimaka sau ah, eh, yi na ko an matsala din na ga a yayi kasa da yawa yayi eh. yauwa haka mm. kuma generator yana da yar matsala haka na na gabarin rike na yana cin daji a electrical ne to Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Amin. to ibnu taimiyya ya ɗauko maganar malam ainihin wato abu abdullahi ibnu khafif ina so in karanta mana wannan magana ba ta wuce sadara hudu ba ya ce wa mimma na ƙulu yana daga cikin abin da muke faɗi a nan yana cewa in dai sufi ne na gaske to ga abin da sufaye na gaskiya suke faɗi yana cewa wa huwa ƙaulu a immatina shugabanninmu ma abin da suke faɗi kenan annal faƙira taja. sufi idan ya shiga halin bukata wasa bara kuma ya haƙuri da wannan buƙatar. walam ya takallaf bai ɗora wa kowa larura shi ba ila waqtin ya fita ala lahu kana a'la sufi ya shiga halin bukata amma sai ya dake ya yi haƙuri bai ɗora kowa larura shi ba ya yi haƙuri har san da allah maɗaukakin sarki zai wadata shi to in yi haka ya yi daidai kuma wannan ita ce mafi ɗaukakar ainihin siffa allah ne ya ɗora maka rashi kai kuma baka ɗora kowa larurar rashinka ba sai ka haƙura to wannan ɗaukakar daraja ce amma faman ajaza an sabri wanda ya gaza haƙuri fa saboda ya shiga halin kunci kana su'alu aula bihi to a wannan halin ya roƙa kuma to roƙon ya fi dacewa da shi ala qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa magana da annabi ya cewa la an ya akhudha ahadukum hablahu hadisin da muka kawo dazu tunda annabi ya ce mutum ya ɗauki igiyar shi ya je ya ainihin yi ice ya ɗoro a bayan shi ya siyar ya samu rufin asiri ya fiye mishi alheri an ɗauka an bashi ko ba a bashi ba to kaga in ya rasa ya kuma rasa abin da zai yi kuma ya gaba zai iya haƙura ba to a wannan halin ya roƙa ya fi amma sai malam ya ce wa naƙulu har wayo cewa muke inna tarkal makasib barin sana'a barin aikin yi gairu ja'iz bai halatta ba bai halatta ka zauna baka da aikin yi ba kowa jama'a ya nemi aikin yi manzan Allah yana da aikin yi tun ranar farko da ya fara da'awa tun kafin ya fara har yayi nisa a da'awa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da sana'o'i iri-iri dukkan mu mun karanta tarihin annabi sallallahu alaihi sallama shekarar da talauci ya same su a jahiliyar su mutanen makka nake nufi dattijon shi marikin shi dattijo abu talib ya kira shi ya ce muhammad bana talauci ya same mu ba ka ganin cewa ka je wurin matan nan mai kuɗi khadija da take ɗiban kuɗi tana ba maza suna zuwa suna yi mata kasuwanci a ƙasashen sham kai ma ka je kai abin da ka samu na riba mu zo mu samu abinci bana dabbobi an samu annoba hatsi bai yi kyau ba sai annabi ya ce ba zai je ba sai dattijan ya bi shi a hankali kwana biyu ya sake tuntuɓa shi sai annabi ya gamsu da ya tafi wannan mata khadija ta ɗibi dukiya ta bashi da ta ɗibi dukiya ta bashi sai ta haɗa shi da yaronta mai suna maisara suka tafi kasuwanci kasar sham duk abin da annabi ya siya sallallahu alaihi sallama yanzu yanzu nan sai abin ya kare yanzu nan kuma sai a samu riba ninkin ba ninkin me kake tunani da lokacin waya ne ko intanet da mai sara sai yo mata waya ranke daɗe hajiya eh wannan mutumi fa yana da albarka to mai sara allah allah yake a dawo ana dawowa sai riga annabi zuwa wurin khadija ya ce mutumin nan hannun shi yana da kyau yana da farin hannu duk abin da ya saka a gaba sai an siya sannan sai an samu riba ninkin ba ninkin ina ganin in kika tashi bashi jali wannan karan ki ninka mushi ta ninkawa annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka sake farin kasuwanci aka dawo maisara yana dawowa sai ya fara kwadaitar da khadija game da kyawawan halayen annabi na amana saboda maisara ya dade yana tafiya da sauran 'yan kasuwa yana ganin irin yadda suke kwange da yadda suke ɓoye abubuwa da yadda suke yin wani abu wanda ya wuce sanin shi sai ga annabi akwai transparency a cikin harkar shi akwai bayyana gaskiya karara to sai khadija sai ta fara sha'awar to ina ma wannan ya zama mai gidanta abin da ya faru kenan wannan tarihi ne da kowa ya san shi kaga wannan yana nuna tun annabi ya fara musulunci menene shi tun a fara musulunci afwan tun kan a fara musulunci annabi dan kasuwa ne da aka zo aka fara musulunci da suka kuntata wa annabi rayuwa sai wani dattijo ya biyo dare ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce in kana da kuɗi ka ɗauka ka bani zan rinka kasuwanci a ɓoye ina kawo maka riba kana cin abinci annabi ya ɗibi dukiya ya bashi yana zuwa yana kasuwanci yana fatauci yana muzaraba yana kawo annabi riba na haka duk yadda suka kuntata wa annabi sai ga annabi yana rayuwa saboda me yana da kasuwanci da yake yi ta gefe guda annabi sallallahu alaihi sallama ya yi kiwo ya ce tun kafin allah ya aiko shi yana ɗiban dabbobinsa yana zuwa ya musu kiwo suna biyan shi wasu 'yan matsabbai wasu 'yan kwabbai wasu 'yan kwandalaye wasu nerori annabi yana karbe da haka yake samun rufin asiri sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to ko iya nan muka tsaya wannan ta isar sahabin annabi abubakar dan kasuwa ne umar supermarket yake da ita trader sayyidina usman mecece sana'ar shi shi kuma importer ne yana shigo da kaya kuma yana fitar da wasu sai na Uthman international merchant sai na Uthman aliyu fa shuci yake zuwa yake yi lokacin da zai auri fatima manzan allah ya ce mishi ka samo kuɗi a zo a walima ya je ɗauki laujen shi ya je rinka yanko ciyawa yana tara kuɗi ya sai raƙumi guda ya ci gaba yana tarawa don ya sai na biyu hadisin duk yana cikin sahihul bukhari Abdulrahman dan auf ɗan kasuwa ne ba zuhure ne mutumin bayan garin makka ne ba cikin garin makka ba sai ya shigo makka yana da ko yana kasuwanci yana kaza nan da nan allah ya zuba mishi albarkan manja man gyada da sauran mai da ake abinci da shi ya tara dukiya sai musulunta ya ce zai bar garin ya koma madina mutanen Makka suka yi mai mugunta suka ce karya kake ka shigo garin nan dan cirani da mu kai wannan kudin to sai dai ka zauna nan ka cinye kudin ba za ka fita ba ya ce na ce zan fita ba kudin fa kun yarda sai suka ce eh dama haka ka zo fita haka sai ya samu raƙumi sai ya ɗauki kwali da baka ya ce haka ta yi muku suka ce ta yi sai kama hanya sai ya tafi madina bai tau da kotaro ba dukiyar ya ban musu yana isowa annabi ya ganshi sai ya ce mishi cinikin da kai yayi riba ka bar dukiya ka taho da imani Abdulrahman ibn aufin aka kawo mata aka bashi ga mata ya ce allah ya sa albarka amma ba ni da bukata aka kawo gida aka bashi ya ce allah ya sa albarka aka kawo gona aka bashi ya ce allah ya sa albarka ah, kai me kake so sai ya ce dilluni ala suq ina kasuwar garin nan take aka kai shi a kasuwa ina ne 'yan manja aka kai shi ya je sai ya zama creative ya kirkiro abin da ba a yi a kasuwar ana sai da jarka ne ana sai da galon amma ba durawa a kwalabe da ya je shi sai ya ce a ba shi galon ɗaya sai zo ya samu wani wuri sai gyara tebur ɗin shi sai samu yan kwalabe kutumbutsai da yan mutsi-mutsi kwalabe na apc sai fara durawa kwandala kwandala a to yanzu kaga da sai dai ka sai galon guda eh to wanda ta rike wanda ta kure fa to yanzu sai zo nan da nan sai zama yaran anguwa gaba ɗaya wurin abdurrahman suke siyayya kafin kwana biyu abdurrahman shi ma ya koma cikin waɗancan masu sai da jarkoki kafin kwana biyu sai zama shine supplier gaba ɗayan manja man gyaɗa shi yake shigowa madina wallahi sai da ya ji tsoro ya je ce wa manzan allah anya ba rabona nake ci na lahira ba manzan allah ya ce a falala ce ta allah allah ne ya ce ai kasuwanci kai kuma ka bi magana allah falala ce ya ce baka ganin su bilal suna nan da kyar suke ci su abu huraira da kyar suke samun wandan da za su sa a kwankwason su falala ce ta allah abdurrahman da ya rasu yana da mata hudu yana da 'ya'ya yana da gidaje yana da dukiyoyi da shaguna dukiyar shi da aka raba kowace mace ɗaya cikin matan shi hudu sai da ta samu sama da naira miliyan tara a kiyasin najeriya wannan kiyasin na yi shi ne wajen shekara sha biyar da ta wuce nawa kake tunani naira miliyan tara a wancan lokaci balle yanzu to kuma duk in ka haɗa dukiyar ita ce ɗaya bisa nawa kenan ɗaya bisa takwas kenan tunda yana da yaya to me kake tunani jama'a in dai mu ahli sunna ne da gaske abin da kuka ji gashi ibnu taimiya ne a littafin shi ke ɗakuwa daga manyan malamai ya ce inna tarkal makasibi gairu ja'izin barin yin sana'a ba halal bane bai halatta ka zauna baka da aiki ba illa bi shara'ita marsuma sai dai da sharuɗa waɗanda malamai suka ƙa'idanta su mina ta'affuf daga ciki shine kamewa ba za ka yi sana'a ba e to ba za ka ci bashin kowa ba ba za ka roki kowa ba idan matarka ta haihu ba za ka nemi taimako wurin kowa ba idan matarka na nakuda ba wanda za ka je ka nema to tsakani da allah jama'a waye zai iya wannan rayuwa za ta yiwu tsakani da allah ko waya ba za ka miƙo ka ce don allah wani ba nin dan buga a'a kai ka ce ba za ka yi sana'a ba eh to dole ka kame ba bashi ba cin dukiyar mutane dan ka ci bashi da me za ka biya babu wal istighna amma fi aidin nas kuma ka wadatu daga abin da ke hannun mutane kada gari ya waye wannan ya zo ya wuce da mota ka ce aikin banza mu za a yi wa karyar kuma nan uban shi ya mutu yana hawa jaki a ah, yau kana hassada kenan har yanzu baka wadatu ba tafi ka nema ka daina hassada wa man ja'ala su'ala hirfatan malam yace duk wanda ya mai da roƙo bara bambadanci da tumasanci duk wanda ya mai da su su ne sana'a wa huwa sahihun da ran shi da lafiyar shi ba na kasashe ba fa huwa mazmumun fil haqiqati kharijun Hakikanin al'amari abin zargi ne kuma ya fita daga hanyar bayin Allah jama'a kun ji magana da malamai suka faɗi wannan magana ita ce ta kusa da ta ƙarshe wadda daga ƙarshe ina so ne gashi in karanto mana wata magana daga malam saidi sabiq a cikin littafin shi shi kuma fiqhu sunna ita kuma wannan maganar ita ce ba dai mun yadda mu nemi kuɗi ba mun yadda mu sana'a da aikin gwamnati da noma to amma dole kuma mu je malamai su karanta mana daga cikin littattafanmu na fiƙihu a ƙasar nan littafin farko da ya fara magana dangane da nema shine iziya kasuwanci babu magana kasuwanci a ahalari a kawa'idi, haka ishimawi ko amma iziya risala askari muktasar kurtabi a muwatta ta imam malik ta mudawwana duk waɗannan littattafanmu ne waɗanda sun tabbatar mana da kasuwanci da yadda ake to bari ku ji abin da wani malami ya faɗi dalilin da ya sa na ɗauko maganar shi saboda malami ne da ya rayu a wannan zamani mutumin ƙasar masar amma ƙarshen rayuwar shi ya rasu a makka yana karantar da ainihin masu masters da masu phd wato ya rasu a matsayin profesa ne a cikin ilimin fiƙihu a jami'a ummul qura da ke makka a sheikh Saidu sabiq bari ku ji abin da ya ce ya ce wujubul ilmi bi ahkamil bai'i wa shira wajibi ne ya zan mutum ya samu ilimi na hukunce hukuncen saye da sayarwa ta iya yi waka ce ato ai shikenan yan kasuwa su ne aka ce a'a ka ji har kai da baka siya wajibi ne ka san hukuncin saye kenan yanzu by extension wannan karatun yana ce mana kowa ma dole nemi ilimi kenan tun da gobe za a daga gona can za a siyar maka jibi za ka sai da gidanka gata za ka shiga kasuwa sayayya sai malam yake cewa ya jibo ala kulli man tasadda lil kasabi duk wanda zai nemi dukiya duk wanda zai nemi abinci duk wanda zai zama dan biɗa to wajibi ne an ya kuna aliman bima sahihu wa yufsiduhu wajibi ne ya san menene yake inganta neman shi menene yake gyara biɗar shi menene yake inganta kasuwancin ka menene zai halatta dukiyar da kake samu to menene zai gurɓata ta ya haramta ta ya ɓata ta litaka a mu'amalatuhu sahihatan domin kasuwancinka da mu'amalarka ta zama ingantacciya wa tasarrufatihi ba'idatan anil fasad sannan kuma duk kai da komowarka a cikin kasuwa ta zama ta yi nisa daga barna domin za ga wani ya shiga kasuwa ba ko kwabo ya ɗauko kaya hannun wannan ya je siyar kafin magariba ya haɗa nashi ko to kai ma ɗan kasuwa ne dole ne kai da komowarka a cikin kasuwa ta zama a bisa ilimi ne malai ce faqad ruya anna umar radiyallahu anhu kana yatufu bisuq an ruwaito cewa sayyidina umar yana kewaye kasuwar madina wa yadribu ba'd tujjar yana dukan wasu 'yan kasuwa bidurra da dorina wa Kulu yana cewa la yabi' fi suqina illa man yafka? babu wanda zai sake saye da sayarwa a kasuwar mu sai wanda yake da ilimi wa illa in kuwa ba haka ba a kalar riba sai ya ci riba sha'a am aba ko ya so ko yaƙi? sai ka duba ka gani kana da tangame man supermarket a cikin kasuwan nan kana da katon shago a cikin anguwan nan yaushe ne ka je ka zauna ka koya mai ahalari da ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi. fihi bai halatta musulmi ya aikata abu ba sai ya san mai Allah ya ce mai Allah ya hana ya ce wa yas'alul ulama ya ringa tambayar malamai wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya rinka kwaikwayo da koyin malamai masu bin sunna tsakani da Allah jama'a idan noma kake ka je an gaya maka hukuncin noma ko an taɓa koya maka yadda ake fidda zakka ko an gaya maka hukuncin iyakar gonarka da ta makwabcinka da kake kasuwanci a cikin harkar man fetur da harkar gas da kake zuwa china da india kana zuwa kana siyo leshi da shadda yaushe sharabanka da zuwa makaranta waye malaminka a cikin harkar da ta shafi kasuwa da ka bude a chechnya market kasuwar sabon gari da kwanar singa da kasuwar tudun wada da kasuwanci da kake na sai da rake da gyada da kake aunarwa a bakin hanya da fiyo wata da kake siyarwa da gidan madara yogurt da kai duk waɗannan sana'o'in da kake yi kana da kamfanin buga bulo kai ɗan kwangila ne duka wallahi azimi a duk duniya babu addinin da yake da complete system irin musulunci musulunci ne ya magana kasuwanci kasuwancin da babu wani addini da ya magana a kan shi ku ɗauki littafi mafi dadewa a musulunci shine littafin muwatta yau muwatta shekarar ta dubu ɗaya da ɗari biyu da rubutawa amma har yau a cikin muwatta akwai kasuwancin da ba a yi exploring din shi ba ba a fara yin shi ba a duniya ka dubi yawan yadda kasuwanni suke ka dubi kasuwanci iri-iri shi yasa ibnu taimiyya da kanshi sai da ya rubuta littafi sukutun da guda yana jinjina wa imamu malik yana jinjina wa muwatta akan littafin da ya rubuta dangane da kasuwanci amma mecece halfiyar imamu malik what was his background that assisted him in doing this scholarly work me ya taimaki imamu malik ya rubuta muwatta Ka gana ɗaya madina birnin kasuwanci ce inda aka haifi malik ya girma na biyu mahaifin malik da kakan shi duk 'yan kasuwa ne na uku malaman imamu malik guda bakwai din nan dukkaninsu 'yan kasuwa ne na haka imam malik ba theory kawai ya ɗauka ba ya ɗauka ne daga waɗanda suke practitioners of the field wato ƙwararru ne malamin imamu malik idan zai mai bayanin riba ba ya ne mai ne based on wani ya gaya mai ba a shi ma ɗan kasuwa ne don haka in ya zo zai fassara imam malik ya fayyace waɗannan ilmomin da suka tattaru akan malik su ne sai suka bayyana a cikin muwatta don haka ka sanya muwatta ka gani wallahi jama'a wata professional exams ce na taɓa rubutawa jarabawa ce a fagen saye da sayarwa ta intanet kuma malamin da ya karantar da mu bature ne daga ingila ai daga america ya ce kuma yana so a yi bincike mai zurfi a zo da hujja wadda shi kanshi za ta motsa tunanin shi sai na ce insha Allah Allah zai taimake mu kaf da na gama sai ne reference da muwatta muwatta ta Imam Malik bature ne sai ne mishi reference da muwatta na san kwanan zancen sai na aje fassarar ta ta turanci gefe guda sai sa a nemo ni ya ce bai san wannan littafin muwatta ba waye ya rubuta shi sai na ce wani emeritus professor ne <laughs> e ka san professor ma yana da uba shine emeritus na ce emeritus professor ne ya ce who was that na ce imam malik ibn anas ya ce bai taba jin shi ba na ce ya rasu 1200 years ago ya ce wow my god ya ce don allah zan taimake shi na ce kwarai da gaske sai na kawo mishi electronic commerce easy wato sayan abu ta hanyar internet ai siffa ce za a siffanta maka rediyon nan a internet za a ce ga yadda yake yanzu wata handset da ta fito yau wata biyu ko wata uku sony ruwa baya taba ta da suka tashi hotonta a internet sai suka kwarara mata ruwa a kaga ruwa ana kwarara mata to za ka iya buɗe ta a intanet ɗin ka duba nan ka duba nan ka duba nan to shine ake kira albai'u Sifa. wato a siffanta maka abu ka gamsu kuma ka biya kuɗi musulunci ya yarda da shi yana nan a cikin muwaɓa to jama'a mu musulmi da muke da wannan dan allah za mu zauna mu fi kowa bara mu musulmi mun fi kowa arziki a duk duniya jama'a kasashenmu ne ƙasashen da ake fidda man fetur amma jama'a yau mu ne muka fi kowa bara a makka a madina a musdalifa a arafa a masallacin annabi sallallahu alaihi sallama in ka shiga garin makka in ka tafi kwata ko ina mu za a samu me yasa ku dawo nan me yasa a Legas musulmin mu hausawa 'yan arewa su ne almajirai me yasa ina waɗannan nasoshin, ku ji abin da malam yake cewa wajibi ne kana kasuwancin to kuma ka nemi ilimi kana aikin gwamnati ka nemi ilimi domin abinda mutane suke ɗauka galibi sai in na saci kuɗin gwamnati shine na ci haramun a idan baka je aiki akan lokaci ba ma haramun ne imamu abu hanifa babban malamin fikihu ne ya ba da jinginar gida sai bukata ta kama shi wurin wanda ya jingina gidan da ya zo gidan sai ya tsaya a tsallaken ɗaya gidan haka sai ya tsaya a rana mai gida ya fito imamu abu hanifa yana tsaye a rana sai mai gida ya ce ta mala ya ka tsaya a rana sai ya ce ai wannan gidan da kake ciki ba shi ne na jingina a wurinka ba ya ce eh. ya ce to ai bai halatta mini in ci moriyar wata jingina da na ba na jingini gidan jingina taimako ce to don me zan zo in tsaya a inuwar gidan sai faɗi wannan ƙa'ida ta fiƙihu ita ce kullu dainin ko kullu ƙardin jalaba manfa'a fahuwa riba duk cinikin da duk bashin da ya jawo maka wani amfani duk wani bashi da ya ja maka wani amfani na kuɗi to riba ka ci imam abu hanifa a rana ya tsaya bai zo ya tsaya inuwar gidan ba wai don kai ya sha inuwar gidan da ya jingina a yau sai mutum ya karbi kuɗi a wurinka sai ka ɗau ya ɗauki mota sai ka bada mota ka dai jingina madadin ya je ya ajiye motar a sai ga yana yawo a motar me dalilin shi wai ya jingina wai ai kuɗin shi yana can ana juyawa to shi ma dole ya ci moriyar anan a kaga rashin sanin kasuwanci ne a ilimi jingina babi ne na kasuwanci amma na taimako ba ta jan riba amma idan kana son abin da zai jawo maka to wannan shine za ka shiga bangaren mudaraba da sauran abubuwa da malamai suka kawo don haka ina mai rufe wannan wa'azi nawa da cewa mu ji tsoron allah maɗaukakin sarki mu ne allah ya saukawa da alƙur'ani mu allah ya aiko wa da annabi laqad manna allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim mu allah ya yi wa wannan baiwar wasu ba su samu wannan darajar ba wasu ba su samu wannan baiwar ba me zai sa Allah ya mana irin wannan baiwar da manzon Allah sallallahu alaihi sallama mu koma mu tike a bara da bambadanci da tumasanci da rashin aikin yi menene zai sa malamanmu sun bayyana mana ka'idojin kasuwanci mu koya mu karanta mu sani mu ɗauki fikira daga nan menene zai sa mu koma mu lalace jama'a da haka na fatan a ɗauki mataki dangane da haka amma kuma ta wani ɓangaren ina kira zuwa ga malamai masu da'awa a kan cewa yana daga cikin aikin da allah maɗaukakin sarki ya farlanta musu a tau'iya. wato banda karantarwa akwai aikin wayar da kai waɗannan almajirai ya kamata a ringa tattaro su ana nuna musu muhimmancin nema sannan ana taimaka musu da shawarwari da kuma nuna musu matakai da ya kamata sannan masu kudinmu su gane wani lokacin in ka ɗauka ka bayar wallahi wani ba taimaka mishi kai ba da yi yadda annabi din nan ya kai menene sana'ar kan ya ce bai da sana'a ka ce mishi zo za ka iya kaza za ka iya kaza sannan sana'a ta dinki jama'a sana'ar dinki tana da albarka jama'a ni tela ne Dan tela jikan tela wallahi na ga albarkar sana'a dinki kuma ina gani har yau don haka har yanzu ban ba ko da ba na yin ta kai tsaye amma ban ba kuma bambar bar 'ya'yana ban koya musu dinki ba don mahaifina ya koya min ɗinki 1970 dot na iya ɗinki a lokacin ban wuce shekara goma ba ban ga dalilin da a wannan lokaci keken tuki ake da karfi da kafa yanzu ko keke da wuta ake yi ban ga dalilin da ba zan koya 'ya'yana ba kowa je koya wa 'ya'yan shi sana'a ka sani da cewa wallahi ba haƙƙi ne akan gwamnati ba tukuna akan ka ike kowa ya koya ɗan shi sana'a amma bari ka ji matakin farko na koya sana'a ko shine ka ringa ɗaukan shi yana karami kana zuwa da shi kar ka bari sai ya gama sakandare in ya gama sakandare digiri na girman kai ya hau ya je ya yi wa 'yan mata karya ya yi wa abokai karya zai zo wucewa sai ga sabon gida sai karkace sai a ɗauke shi hoto sai je saka a cikin littafin shi na social studies an jima sai wata yarinya ta ce wani a ramin littafin ka sai ta duba a ah, wannan gidanku ne sai ce wannan ai gida na haya ne ma ai ai gidanmu ya fi wannan ya yi mata irin wannan karyar gobe zai yadda a ganshi yana ziga zigi to karka bar shi ya girma bai saba zuwa yana wanka da injin oil ba a wurin gyaran mashin dinka idan yanzu kun ga kamar yadda wallahi jama'a shekara ta goma mahaifina ya koya min dinki sanda aka yi festac 1977 ko kwararren telale ne da haka nake wa mutane hujja ga ɗinki na iya ga ƙuruciya sai a bani ɗinki in karɓa kuɗin mutane sai in tafi kallon talbijin kallon festac a zo a yi ta nema na amma a lokacin na iya ɗinka duk wani babban mutum sutura sai na girma cikin mutunci da izza ba na buƙatar kowa ya bani tun a lokacin na iya tunawa har zuwa ɗaki na ake yi ganin gadon bono kasan gadon bono irin na yara eh eh ba aha kaji tijiya san sunan shehu <laughs> ko kun fahimta jama'a to jama'a mu koya mu sana'a amma kan mu bari sai sun girma kakka bar shi sai ya gama sakandare yana daga cikin kurakuran da suke a cikin entrepreneurship da gwamnati ta fito da shi aka saka a cikin jami'oi dan jami'a ka ce za ka ba shi jalin fiye wata ina digiri biyu ne a kan shi akwai na economics akwai na girman kai ba zai yi ba amma tun yana karami ana dora mai fiye wata tun yana karami uban shi ce zauna a shago tun yana karami a yi mishi fatanya yar karama to wallahi ko ya girma ba zai ji nauyi ba yanzu haka jama'a yanzu haka kun gani yanzu na bar yaro ya gyara min kekunan dinki na rufe tafsiri na jiya ko daga gobe zan fara wa yara na dinkin sallah iyayensu na yi ni ina yi to yanzu ran da ta kuke injiniyarin bai ci ba sai in gyara kan gidanmu i eh, haka ne to in muka yi wa kanmu wannan jama'a yana daga cikin matakin farko na samarwa da ƙasa zaman lafiya yaran nan su iya sana'a na biyu matanmu a cikin gida su iya sana'a manzan allah ya taɓa tara matan shi ya ce wadda za ta riga ni mutuwa cikinku ai wadda za ta riga mutuwa cikinku bayan ni wadda ta fi kowa tsawon hannu sai suka samo ice suka yi ta gwadawa ai ashe ba su fahimci karatun ba annabi na rasuwa sai zainab ta rasu sai suka ce to